Lalurar ƙiba fiye da kima lalura ce da jikin ɗan adam ke tattare da maiko fiye da kima yake kuma shafar lafiyar ɗan adam. Lalurar ƙiba fiye da kima wadda ke afkuwa sanadiyar cin abinci masu gina jiki fiye da yadda ya kamata kuma ba tare da motsa jiki ba ko gadon wannan cuta na haifar da wannan lalura kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ke faɗi lalurar ƙiba na daga cikin matsalolin da ke haifar da ciwon hawan jini rashin sinadarin da ke kare cututtuka musamman ga masu ciwon siga da ma wasu cututtukan na daban wanda alkalma suka nuna cewa fiye da mutane miliyan biyu na mutuwa sakamakon wannan cuta a kowace shekara wasu masu wannan lalura da muka zanta da su sun bayyana mana yadda suke fama da wannan lalura eh na saso ina da kiba ta tun ina yarinya amma kuma daga baya bayan na yi aure na haihu to shine ne kara wannan kiba da yake operation akai mani to kisan wani lokaci an ce in kana allura tana kara saka kiba irin ta two months nan to shine <laughs> eh to gaskiya ni dama tunda na taso da kiba ta ni dama ina son kiba ban san gaskiya in rami tunda ai rama ba ta da dadi tunda dai ba san yadda zan koma ba wani yana cewa in ya rame bai yin kyau to shi yasa sai in ce yi to gara dai ka tsaya haka amma kuma ba ke ba dai bai yi ba a rayuwa don gaskiya yana yawan jin ciwon jiki sannan kuma kafana na yawan mun ciwo saboda nauyin jikina in na aiki kaɗan za ki ga ina haki aiki kaɗan wata likita a asibitin koyarwa na malam aminu kano dr shema umar ta bayyana hanyoyin kamuwa da wannan cuta da maye da za a magance kai daga wannan lalura kalmar turanci ta obesity tana nufin mummunar kiba ko muguwar kiba wato mutum ya zama ya tara kibar da ta wuce misali mutum yakan samu mummunan kiba ne yawanci ta hanyar gado wasu suna gada daga iyaye da kakanni sannan kuma bayan gadon ma kwai yawanci wato ya zama mutum yana cin abincin da ya fi karfinsa sannan kuma baya motsa jiki ta yadda zai kona abubuwan da yake ci mutum yakan iya kare kansa daga mummunar kiba ta hanyar gujewa wa'annan abinci mai nauyi ko mai zaƙi za a ci ya zama dai bai ci abin da ya fi karfin abin da yake bukata ba na ɗaya kenan na biyu kuma zai ya rinka yawan motsa jiki musamman in ya san yana da gadon kiba ko da ba shi da gado yana da kyau ya motsa jiki zaki yana sa kiba eh lallai kuwa zaki yana sa kiba yawancin zaki to har waɗanda ma ba su da kiba bare ma kuma masu kiba ya kamata a ce mutum yana kiyaye abin da yake ci lalle ya zama ya ci iyaka abin da yake bukata jikinsa yake bukata ba tare da ya yawaita musamman cin abinci mai nauyi da mai zaki din nan ba ya zama yana cin ganyayyaki da 'ya'yan itatuwa a cikin abincinsa kullum sannan kuma motsa jikin nan ma shi ma yana da matukar muhimmanci dole ne mutum ya zama yana ya motsa jiki masu iya magana dai na cewa ta ya Allah kiwo ya fi Allah na nan barka bashir murya amurka daga kano a najeriya